Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Asabar 11 ga watan Afrilu na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri sauran abokanan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa bayan da wasu jihohi a Najeriya suka sassauta dokokin hana zirga-zirga masana a fannin kiwon lafiya sun yi tsokaci muna tafa da ƙarin bayani. Sannan muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim ka almasi garba yake gabatarwa. Daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga nan Washington. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. hukumar kiwon lafiya ta WHO ta bayyana fargabanta akan yawan samun ma'aikatan kiwon lafiya da kamuwa da cutar coronavirus wacce take hallaka mutane. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga kasashen duniya da su taimaka wa ma'aikatan kiwon lafiya da kayan aiki da suke da bukata da wasu abubuwa da za su ba su kariya. Shugaban kungiyar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce kowane mutum yana da rawar da zai taka wurin kawo ƙarshen wannan annobar wacce tuni ta laƙume rayuka sama da dubu ɗari. a cikin wannan adadin akwai ma'aikata da ke taimakawa kai tsaye da kuma wasu ma'aikatan kiwon lafiya da suka kamu da cutar kana suke mutuwa yayin da suke sadaukar da rayuwarsu domin ceto rayukan wasu tedros ya ce ma'aikatan na lafiya ba su samun taimako da suke bukata domin kare kansu tedros ya ce wasu ma'aikatan lafiyan sun kamu da cutar ne a wajen asibiti wato a gidajensu da unguwanninsu amma galibin su suna kamuwa da cutar ne a asibiti inda suke jefa kansu cikin haɗarin kamuwa da wannan mummunan cuta a da yaushe an kafa wani kwamitin ma'aikatan wucin gadi na raba kayan aiki domin sauƙaƙa yawan ƙarancin kayan aiki tedros ya ce who za ta yi aiki ne tare da shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya a wannan yunkurin kwamandan rundunar amurka a afghanistan ya gana da shugabannin kungiyar taliban a ƙarƙashin yarjejeniyar tattaunawar zaman lafiya da suke yi domin neman hanyoyin tsagaita tashin hankali a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita a cewar ɓangarorin guda biyu mai magana da yawun kungiyar taliban ya fitar da sakon twitter a kan ganawarsa da scott miller kwamandan rundunar tsaron nato a afghanistan yana mai cewa sun yi ganawar ne da yammacin jiya juma'a a doha babban birnin qatar inda ofishin siyasar kungiyar yake Suhail Shahin ya rubuta cewa tawagar bangarorin biyu sun yi tattaunawa mai zurfi akan aiwatar da yarjejeniyar Amurka da Taliban wanda bangarorin tattaunawar suka sanya hannu a kai a ranar 29 ga watan Fabrairu a babban birnin Qatar da zumar kawo karshen yakin shekaru goma sha tara da aka kwashe ana yi a Afghanistan. A wata sanarwar kwana-kwanan nan, ma'aikatan sojin Amurka ta musunta zargin kungiyar 'yan ta'addan na rashin mutunta yarjejeniyar tana mai cewar yarjejeniyar ta baiwa cewa rundunar kasashen waje daman taimakawa jami'an tsaron afghanistan idan taliban ta kai mata hari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ce yanke shawara akan ranar sake buɗe amurka wata muhimmiyar shawara ce da ya taɓa ɗauka a rayuwarsa ya faɗa a jiya juma'a cewa zai auna amfani da rashin amfanin wannan shawarar tare da masu bashi shawara akan kiwon lafiya da tattalin arziki abin da ba iya gano nan da nan ba shine ko sauran jihohin kasar za su biyo sahu akan matakan na trump trump dai bai rufe kasar a hukumanci ba sai dai ya baiwa kowane gwamna ya yanke shawara a kan jiharsa trump ya faɗa cewa yana son ya sake buɗe kasar a ranar 1 ga watan mayu daraktan cibiyar cututtuka masu yaduwa ta amurka dr anthony fauci ya faɗa wa cnn cewa bazuwan cutar ce za ta nuna ya dace a buɗe kasar ko a'a a don haka ya yi kashedi cewa gaggawar daukan matakin buɗe ƙasar ka iya ta'azzara yaduwar cutar yayin da kasashen duniya da dama suke zama a cikin gidaje domin dakile yaduwar mummunan cutar har yau da kamuwa da cutar na ƙara yin sama daga ƙarshe hukumar who ta tabbatar da sabbin kamuwa da coronavirus 8,300 a afirka da kuma mace-mace 400 alkalumar na da daga hankali idan aka kwatanta da sababbin kamuwa da cutar a wasu wurare a halin da ake ciki daraktan who tedros adhanom ghebreyesus ya yi a kan cutar da ke yaduwa lamarin da ya ce zai yi wuya matuka har sai afirka ta samu taimakon kasa da kasa domin farfado da tsarin kiwon lafiyarta a wasu kalaman albishir tedros ya ce akwai alamar annobar coronavirus ta fara sassautawa a wasu kasashen nahiyar turai da ta yi barna sosai kamar su spain da italiya da jamus da kuma faransa. da babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yayin da ake ci gaba da samun karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus a najeriya wasu gwamnonin jihohin kasar sun dan sassauta dokokin hana zirga-zirga da suka saka biyo bayan kokawa da jama'a suka yi masana fannin kiwon lafiya a kasar sun gargaɗi jama'a da su ci gaba da bin shawarwarin da jami'an kiwon lafiya suke bayarwa daga abuja ga rahoton da wakilin munasir adamu hikaya ya haɗa mana daidai lokacin da wasu manyan jami'an siyasa da suka kamu da corona ke bayyana samun sauki ko warkewa da kuma matakan sassauta dokar zirga-zirga a wasu jihohi masana lafiya na jan hankalin jama'a wajen ci gaba da bin dokokin kariya daga cutar wannan na faruwa ne a wasu yankunan da ake samun mutane da san ba su amince da cewa akwai cutar ba bare ma su dau matakin kare kansu don haka sassauta dokar tamkar murnar samun yanci ne daga kukan takurawa tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya ta najeriya farfesa usman yusuf ya ce ba abun mamaki ba ne akwai wasu da ke dauke da cutar ba tare da sun sani ba. Ai sharin cutar nan kenan kana iya kama wannan cutar baka san kana da ita ba don ka gwada cewa ba kana da zazzabi kana da tari kana da haki balle yara masu karfi masu karfin jikinsu ba su da sauran cututtuka suna da cutar su ne ake kira asymptomatic kana da cutar amma baka gwada cewa kana da cutar ba kaga inda ka gwada kana cutar da an ganka sai a gudu akwai da yawa waɗanda suna da cutar amma ba su gwadawa in kai tari ko kai atishawa ko a cikin hannunka ne ka taba wani ko kai ka kama hannu da wani ko aka je sallah kai ruku'u kai sujada a lokacin aka ka tara na kusa da kai ya kama guda ya kama zai iya ba goma goma su ba ɗari ɗari su ba dubu kaga haka abin yake yaduwa shi yasa take da ban tsoro kuma cutar nan tana kashewa kuma cutar nan tana saurin yaduwa kuma cutar nan ta fi yi ma dattijai iyayenmu da kakanninmu ko masu rashin lafiya ta fi masu aibu. Profesa wannan ya nuna jihohin da suka sassauta wannan dokar ba su bi shawarwarin likitoci ba ne? Kwarai, shawarwarin likitoci ba za su ba da wannan shawara ba. Ban san dalilin da suka sassauta ba, amma shawara shine bai kamata a sassauta ba. Shi kuma matashi mai sharhi kan lamuran yau da kullum Idris alfasihi ya nuna rashin tasirin raba mutane kuɗi ne da sunan tallafin kuncin yanayin corona. Kayan abinci ya kamata ta yi amfani da wainar kuɗaɗe ta siyo ta raba wa talakawa. Shi ne talaka ya fi bukata. kuɗi yanzu zaka iya ba mutum kuɗi sai ka ga kafin ka ankara fafo ya kare amma ka bashi kayan abinci ba dama ya sayar mafi yawan su ma wani ma zai ba zai ma iyalansa ma ba su san an bashi kuɗin ba tun da dama dan garari ne wani dan gari ne kawai da an bashi zai je lalata da kuɗin amma in ka so kayan abinci ka bashi wani zai kawo gida mafi mahimmanci shine kayan abinci ya fi kuɗi domin idan ka sai kayan abinci na dubu ashirin watakila mutane biyu ko gidaje guda biyu zuwa uku unguwa za su isa mu yayin da wasu sake samun sassaucin dokar takaita zirga-zirga labarin ya sha bamban a daura jihar katsina inda karshen makon nan dokar ta fara aiki don matakan da gwamnatin jihar ta ce na rigakafin yaduwar corona ne biyo bayan rasuwar likita dr aliyu yakubu nasiru adamaili kayan murar amurka daga abuja najeriya gaida nasiru masu sauraro kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske da ke son jin tarihin sarkin Kano na goma sha hudu daga zuri'ar Fulani Sullubawa wato mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu. Idan an tuna satin da ya gabata mun fara muka kuma kammala tarihin wanda ya gaje shi wato mai martaba sarkin Kano na goma sha biyar wanda shi ma daga zuri'ar Fulani Sulubawa ya fito wanda hasali ma dan uwansa ne wato Alhaji Aminu Ado Bayero kamar dai yadda masu sauraron mu suka yi tambayoyi. Baya ga kammala amsoshin tambayoyi kan mai martaba sarkin Kano na goma sha hudu za kuma mu yi sharar fage kan amsoshin tambayoyin masu sauraron mu suma da dama game da cutar lasa fiba da ke barna akasari a arewa maso gabashin Najeriya. To bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin masu son jin tarihin mai martaba sarkin Kano na goma sha hudu da aka sauke kwanan nan wato Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu. Idan ɗumbin masu tambayoyin da ma sauran jama'a na saurare, ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaban ansar da ya samo muku daga marubucin nan kuma masanin tarihin masarautun arewacin Najeriya da ke Kanan, Malam Ibrahim Ado Kurawa. wanda zai ɗora daga bayanin yadda ya kasance baya ga gadon sarautar da sarki sanusi ya yi daukakar da ya samu take kuma da alaƙa da iliminsa kamar dai yadda malam kurawa ya dora daga inda yake cewa har akwai wata shekara da aka sashi a cikin mutum ɗari da suka fi kowa tasiri a duniya to kuma babu wani mutumin kano da ya taɓa samun wannan to saboda haka ganin wannan abubuwa da ya kowa a duniya yanzu ka zo a najeriya ba wanda ya taɓa samun digiri na girmama a najeriya kamar sa da jami'o'in najeriya suka ta bashi wasu ma zuwa suke siya amma shi jami'an kasar nan ne suka bashi saboda gudunmawar da yawa ilimi da tattalin arzikin najeriya to bisa da wannan dalili ne aga cewa to ya za a yi mutumin nan yana gwamnan banki kowa a duniya yana karrama shi ba ya masa ba saboda haka sai kakansa kuma sirkinsa marigayi Allah ji kansa mai martaba sanya Kano Alhaji Ado yara sai ya naɗa shi dan maji to wannan ita ce kawai sarautar da ya yi aka naɗa shi dan maji babu gari dai amma yana matsayin hakimin sarki to kuma har allah ya yi abin da ya yi ya zama sarkin kano da sarauta daga sarauta dan maji ya zama sarki to kaga wasu ma kamar ya allah ji kansa shi ai kaga ba baya wata sarauta ma allah yanzu ya bashi sarkin kana shi sarkin kano alhaji ado bayero kuma haka ma kamar sarkin kano alu an ce da ya dan maje a can a garko to saboda haka shi kaga daga wannan mataki ya hau ya zama sarkin kano da ya zama sarkin kano um, me za a iya cewa misali ya kawo watakila an na sauye-sauye musamman abin da ya safi sha'anin sarauta to babban abin da yawa gidan sarauta za mu iya raba shi kashi biyu sannan kuma na al'umma kashi daya na farko abin da ya a gidan sarauta shine haɗa kan zuri'ar dabo saboda kowa sarakunan da 'ya'yansu ba taɓa musu sarauta ba tun da suka bar sarauta ya kawo su misali gidan sarkin kano aluda sun yi lokacin sarkin kano alhaji abdullahi bayero an yi wa dan maje ahmadu gwadabe dan sarkin kano alu ne amma tun daga sannan ma da aka yi masa ritaya ma ba a sake su ba har wurin shekara hamsin da wani abu ba sa cikin harkar sarautar kano kuma gidan alu ne kaga shi a cikin ba a daɗe ma a cikin shekara biyar nan da yana sarki ya dawo da su ya su sarauta gidan sanyin kano inuwa ba a taɓa basu sarauta ba shekara hamsin da wani abu tun da ya ba sarki ba a basu ko gutsurewa ya zo yana da ya yi masa dokaji kuma ya masa ɗan maji sannan akwai wanda yake sun daɗe suna neman sarautar nan a ɗan lawan ayuba dan abdullahi mace karo ya zo ya ɗauki zanna ya yi masa to kaga a nan ba a taɓa samun a cikin shekara kusan ɗari wanda ya yi so ya haɗa gidan dabo irin ba ya fito da su wa'annan ma ya shigo da su kuma yana ta ƙoƙari duk wanda suke zuwa duk an samu za a shigo da mutane kuma wanda su ma mutanen gari masu ba da gudunmawa tun da kida masu cin sarauta haka take gado soyayya kwarewa mutane kwararru ya shigo da su fada saboda su ba da gudunmawa misali kun ga tsohon minista janar dambazau ya yi minista ya yi shugaban sojoji shi ba dambaje ne kuma ya kawo shi ya masa sarauta akwai ambasada ahmed umar shi ma ya yi chief of protocol na najeriya ya kawo shi ya masa sarauta su kaga irin wa'annan banda su su wannan habibu bello ma ya masa sarauta ga sanan da yawa mutane wanda za su ba da gudunmuwa su taimaka wa wannan gadon iyaye da kakanni to ya haɗa gida yan uwansa gidan dabu sannan kuma ya zo al'umma gari su ma ya kawo su tun da ke dama abin da sarauta muhimmancin sarauta haɗa kan al'umma to shi abin da ya yi wannan sannan abu na biyu a gidan sarauta tun da aka yi gidan nan ba wanda ya gyara shi kamar yadda sanya kano muhammadu sanusi na biyu yi a cikin shekara biyar nan. gyara kamar ya gyara wurare da yawa da suka fara rushewa sun rugurguje ya rushe su ya gyara na gine-gine kaga in ka shiga gidan wanda ya san gidan a da da kuma yadda zai je ya gan shi yanzu ya san an yi gyara to kaga ta wannan bangaren kenan sannan ta bangaren ya za a yi al'umma ita kuma a ɗora ta akan samun hanyar da za ta samu ci gaba tunda sarki ba shi da abin da zai iya mutane sai dai ya magana kuma jawo mutane su kawo jari to shi afirka ce ma gaba daya a gabansa saboda akwai kamfani da yake chairman sun zo za su yi harkar lantarki ta dala biliyan biyar a afirka to saboda matsalar irin ta najeriya kasan tun 1999 har izuwa yau ba kara 1000 megawatts ba a najeriya to su kuma kasan kamfanin nuka abin da yake su ne za su yi a kan lokaci to amma duk da haka duk hatta su gwamnati sun tabbatar cewa ya yi kokari an zauna da minista ta kudi an zauna da minista na fawa duk an yi duk hanyoyin da za a bi na takarda an bi su saboda a kawo wutar lantarki kano dan dama cewa shi ba zai karɓi ciyaman ba sai in an yi alkawari za a yi kano kuma kamfanin nan dala biliyan biyar ne ice ba zai zama ciyawan ba sai dai an yi alkawari za a kano to duk ka'idojin da za a bi na takarda cike takardu waye yana zan su shigo da kuɗin su ya za su fita da su ta hanyar nigerian electricity regulatory commission da federal ministry of finance duk an gama wannan su kaga a wannan barin sannan akwai kamfanin ma shi ma da yake ciyaman na ana ce masa baban gona to su ma wannan suna ta taimakawa suna harkar cinikayya da manoma kuma suna da manoma da yawa da suke hudu da su yanzu kokarin su samu manoma kamar miliyan daya a arewacin najeriya to da kano ne da plateau da kaduna da ina jin ko gombe ne da wa'ana aka fara to zaman su sarki sun shigo kano ma suna yin hudda da manoma to kaga a wannan barin kenan sannan a bari na uku ya yi kokari ya ga cewa an samu canji bisa ga doron shari'ar musulunci me nake nufi da wannan akwai dokokinmu na shari'a wanda yake suna cikin littafai da kowa wanda ya san fikiyu ya sani suna cikin risala suna muktasar suna tufa amma ba a littafi ɗaya suke ba kuma ana bukatar ijtihadi saboda abubuwan da suka faru na zamani da muke fama da su na kashe-kashen aure na rashin kula da 'ya'ya na gallazawa mata da sauransu saboda haka ya kafa kwamiti na malamai malaman jami'a da malaman gari manya-manya malaman kano duk sun shiga ciki aka yi sabon kundi na shari'ar iyali bisa ga tsari na musulunci kuma wannan kundin wasu kasashen masu karbi shi kamar kasar Nijar suna ta kokari su yi aiki da shi nan ma an ce za a kai gwamnati a kai majalisa don a sa wannan dokar to wannan ne ma duk abin da ya fi damunsa ya ga cewa wannan abin ya tabbata to alhamdulillah tunda an rubuta an yi shi yana nan a ajiye duk lokacin da mahukunta suka ga dama za su yi aiki da shi sai su yaya alakar sarki sirusi ita kasance da tsakaninsa da takwarorinsa sarakuna a lokacin da ya mulki shekara biyar da motsi alhamdulillah alakar su ai suna da alaƙa alaka tunda sarki musulma yana sa shi ya je wurare ya wakilce shi kuma alhamdulillah a cikin ƙarshen abubuwan da ya je ya yi ziyara ta zumunci da aka saba tsakanin kano da kazaure ya je kazaure sun yi zauna sun wuni tare da uwansa sarkin kazaure saboda haka duk wannan sarakuna yana da kyakkyawa alaƙa da su kuma an yi zama na mutunci da girmama juna ya bacin iyali a dangane da tsohon sarki mamar sanusi na biyu bacin iyali kamar ya iyalansa nawa kuma yayansa nawa misali to matansa da ya hudu ne ina jin yayansa goma sha biyu ne mun ban manta ba dai kusan haka ne i think ina zato mata da maza ne ko maza ne zana a ah, mata da maza ne yayansa amma matansa hudu tunda akwai amarya da aka yi lami dan Adama uwar gidansa ita ce yar mai martaba sarki kano alhaji ado bayero ita ce giwar sarki kenan daga cikin kudurorin an taba hakai tushi yana cewa ko yana shugaban najeriya a dama ta samu ta shiga gidan dabo zai bari ya zo ya yi wato sarautar kano wannan ya nuna kamar yana da wasu buruka da kuma manufofi na ya hau wannan kujera ta gado Um, daga cikin watakila ƙudurorin da yake da su a zukatansa um, za a iya cewa ya fara cimma wasu a sa na sarkin kano ko kuma dai kawai ana matakin kudurin ne ah baka ji magana da ya faɗa ba magana ta ƙarshe da zai fita daga gidan kano a yayi magana an sata a duniya ya ce alhamdulillah allah ya ba shi dama ya yi sarkin kano kuma ya gode masa saboda haka magana sarkin kano ai yayi shine burinsu kuma yan sarkin kano duk abin da za a yi zama bayan zama sarkin kano watakila a tare da ita akwai kudiri na zama sarkin kano ina so na yi kaza ko na hana kaza ko na wato aiwatar da kaza baka ji abubuwan da ya bana lissafa maka su guda uku wa'annan abubuwan da ya a cikin sarakunan kano guda nawa ne suka yi wannan babu saboda haka alhamdulillah zaman sa na sarkin kano ya kawo ya haɗa kan gidan dabo wanda shi ake so ya kawo sauye-sauye na zamani ya gyara fadar kano tun da muhammadu yi ta ba wanda gyara ta kamarsa shekara dubu kusan allah na tuku shekara ɗari biyar kowane sarki ya zo yana ɗan yin gyara a ciki amma a ce an yi gyara a ɗan lokacin nan ba taɓa yi ba to kaga wannan ya yi taimako ya gyara sannan kuma abubuwa da yake san al'umma ta zama ya yi ya faɗi daidai gwargwado abin da zai iya yi ya yi to kaga wani buri yake da shi ai ba shi da wani buri kuma da ya rage a gidan kano sai dai burinsa allah ya sa ya cika da imani me za a iya cewa watakila sarkin kano ya bar kujerar sarautar kano yana da takaicin bai cimma ba a to ai kuma ni wannan ba zan iya faɗa ba tunda ba ni ne sarkin kano ba ni ba na jin yana da wani takaici saboda shi mutum ne mai ilimi ko mai ɗabbaka abin da ya sani na addini kuma yana da tauhidi ya san cewa komai yana da farko yana da ƙarshe ai mutum ba Allah bane ka ce duk abin da kake so kai a duniya sai ka shi ba zai yi wa ya yi abin da zai yi haka ya faɗa iya gwargwadon ikon da Allah ya bashi ya yi to kuma me zai takaici a kai. sai kuma kashi na farko na ansoshin masu sauraron musuma da daman gaske waɗanda tun bayan bullar cutar coronavirus ke son jin tarihi da kuma bayani kan cutar lasa ba wadda akasari ke addabar 'yan arewa gabashin najeriya idan masu tambayar na saurare ga amsoshin da wakilin sashen hausa a bauchi abdulwahab muhammad ya samo daga jami'in kiwon lafiya a babban asibitin koyarwa na jami'ar abubakar ta faɓalewa da ke bauchi dr ibrahim mai kuɗi wanda ya ce to lassa fever dai wata cuta ce wanda ake aje su akan group na hemorrhagic eh, fever waton cuta ce wanda wani eh, nau'i ne irin na beraye suke kawo kwayoyin cuta waton wasu nau'in beraye ne da suke da nono da yawa a jikinsu su ne suke kawo suke rike da kwayoyin cutan wanda da zaran su riga sun yi fitsari ko wani yawunsu ko wani abunsu ya hau kan abinci da sauransu shi kuma dan adam ya zo ya taba to daga nan shi kenan kuma sai ya dauki kwayon cuta so abinda ake nufi da shi kwayon cuta na lasa fiba kenan kuma ya kawo samo asali ne a wani gari a jihar borno eh, wanda ake kiransa lasa. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan cutar lasa fiba da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Ibrahim Ado Kurawa da ya ansa mana tambayoyi kan sarkin Kano na goma sha hudu da na goma sha biyar da kuma Dr. Ibrahim Mai Kuɗi da ke ansa mana tambayoyi kan cutar lasa fiba. Sai kuma wakilanmu a Kano da Bauchi Mahmud Ibrahim Kwari da Abdulhab Muhammad da kuma injiniyan mu yanzu Hailu Hailu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. A gaida Ibrahim almasi Garba yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Washington. Wasanni a takaice. A yayin da ake ci gaba da cece kuce a kan yiwuwar dawowa domin kammala gasannin League League na kwallon kafa a Ingila. Kungiyar manajojin kungiyoyin kwallon kafa na kasar ta ce kamata ya yi a gudanar da gwajin cutar coronavirus ga dukkan 'yan wasa kafin dawowa fafa ta gasannin. An ɗage buga dukkan gasannin kwallon kafa sakamakon annobar cutar coronavirus har sai yadda hali ya yi. To amma hukumar shirya gasannin League League na Ingila na duba yiwuwar dawowa domin karasa kakar wasanni ta bana ba kakkautawa a cikin kwanaki 56. To sai dai shugaban kungiyar manajojin Richard Bevan ya soki lamirin wannan shawarar ta daukar matakin wanda ya ce ya yi tsaurin gaske ga kungiyoyi da 'yan wasa musamman kasancewar za a dawo ne a cikin watannin bazara a gefe daya an ruwaito shugaban hukumar kwallo ta duniya wato fifa gianni infantino yana cewa ya yi wuri da yawa a dawo fafata gasannin kwallon kafa a halin yanzu yana mai cewa kamata ya yi a bada fifikon gaske ga kiyaye lafiyar jama'a wata badakala ta kunno kai a kungiyar kwallon kafar barcelona ta kasar spain bayan da membobi shida na hukumar gudanarwarta suka yi murabus saboda rashin gamsuwa da yadda ake tafiyar da kungiyar a wata wasikar haɗin gwiwa da suka gabatar membobin shida sun bayyana rashin jin daɗin su akan yadda al'amuran kuɗaɗe ke tafiya a ƙungiyar wadda ke fuskantar matsaloli sakamakon tasirin annobar coronavirus haka kuma sun yi kakkausan suka akan yadda aka tafiyar da wata badakala a watan fabrairu sa'ad da aka tilastawa ƙungiyar ta musanta cewa ta ɗauki hayar wani kamfani domin caccakar 'yan wasanta a kafafen sadarwa na yanar gizo akan haka suka bukaci da a gudanar da sabon zaben shugaban kungiyar to sai dai a martanin da ta mayar hukumar kungiyar ta ce jami'an shida sun ƙara ne sakamakon wani sabon tsarin sauya alƙibla da ci gaban kungiyar da shugabanta ya fito da shi Kasar Gabon ta bukaci shahararren ɗan wasanta da ke taka leda a kungiyar Arsenal ta Ingila Pierre Emerick Aubameyang da ya koma wata kungiya mai kuzarin lashe kofuna da gasanni. Aubameyang ya kasance dan wasan da ya fi kowa yawan zura kwallaye a gasar Premier a kakar wasanni da ta gabata. To sai dai shugaban kungiyar kwallon kasar Gabon Pierre Alain Mungwengwi ya ce sam tauraron sa baya haskawa a idon duniya sakamakon zamansa a kungiyar ta Arsenal wacce ba ta da kuzari da burin samun nasara a gasar. wasanni kwantaragin dan wasan zai kare ne a karshen kakar wasanni mai zuwa a yayin da aka ruwaito cewa kungiyoyin barcelona da inter milan sun nuna bukatar samunsa duk da yake a watan da ya gabata mai horar da 'yan wasan arsenal din mikel arteta ya ce yana bukatar ci gaba da rike shi ta hanyar bashi sabon kwantaragi kafin karshen wannan kakar wasannin wasu kungiyoyin gasar premier ta ingila sun so zawarcin dan wasan najeriya ola aina da yanzu haka yake taka leda a kungiyar torino ta kasar italiya hakan na nufin tsohon dan wasan na chelsea da ya koma torino a bara akan kwantaragen fan miliyan tara kan iya dawowa ingila bayan da kungiyoyin west ham da everton suka nuna sha'awarsa murtala faruk sanyin na a washington dc A gaida Murtala faru Sanyin na yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya. hukumar kiwon lafiya ta WHO ta bayyana fargabanta akan yawan samun ma'aikatan kiwon lafiya da kamuwa da cutar coronavirus wacce take hallaka mutane. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga kasashen duniya da su taimaka wa ma'aikatan kiwon lafiya da kayan aiki da suke da bukata da wasu abubuwa da za su ba su kariya. kwamandan rundunar amurka a afghanistan ya gana da shugabannin kungiyar taliban a karkashin yarjejeniyar tattaunawa zaman lafiya da suke yi domin neman hanyoyin tsagaita tashin hankali a kasar da yaki ya daidaita a cewar bangarorin guda biyu mai magana da yawun kungiyar taliban ya fitar da sakon twitter akan ganawarsa da scott miller kwamandan rundunar tsaron nato a afghanistan yana mai cewa sun yi ganawar ne da yammacin jiya juma'a a doha babban birnin qatar inda ofishin siyasar kungiyar yake shugaban amurka donald trump ya ce yanke shawara akan ranar sake buɗe amurka wata muhimmiyar shawara ce da ya taɓa ɗauka a rayuwarsa ya faɗa a jiya juma'a cewa zai auna amfani da rashin amfanin wannan shawarar tare da masu bashi shawara akan kiwon lafiya da tattalin arziki To masu sauraro baki daya abin da ya sawarin kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo sa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya kuma keri da ya tana gabatar da shirin da kuma haili haili da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.